أن أسباب الثبات على الحق ومخالفة, ومخالفة الشيطان أيها المؤمنون إن أعظم نعمة بعد الإسلام هي نعمة الثبات على الحق فإن الإبرة ليست بكثرة العمل فقط بل بالثبات عليه حتى يلقى العبد ربه قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإن للثبات على طاعة الله أسبابا وللشيطان مكاره ومداخل فمن أخذ بأسباب الثبات وحذر من مكائد الشيطان ثبته الله على الحق ووقاه من الزلل من الزلل والفتن ومن أهم هذه الأسباب ما يلي ذكره أولا السبب الأولى تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى عن قصة إبليس قال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين السبب الثانية المحافظة على التقوى والاستقامة قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون الأسباب الثالثة الالتزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية الأسباب الرابعة المحافظة على الصلوات الخمس والذكر الأسباب الخامسة صحبة الصالحين ومجالسة أهل الخير السبب الثالثة طلب علم الشرعي والعمل به الثواب الثامنة الثواب السابعة كثرة الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى للثبات الثواب الثامنة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الثواب التاسعة المبادرة إلى التوبة والاستغفار الثواب العاشرة مجاهدة النفس والصبر على الطاعة وترك المعصية فمن تمسك بهذه الأسباب واعتصم بالله وصدق في طلب الهداية أعانه الله على نفسه وحفظه من مكائد الشيطان وثبته على الصراط المستقيم حتى يلقاه والله ولي المتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد يوم مساء البركة kuduban mu tayo bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad ila da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa mu muna kira ne akan mutane su yi riko zuwa ga hanyoyin samun tabbatuwa akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kuma saba ma su yi riko da hanyoyi na saba ma shaidan domin kada ya cimma nasara ga ƙulle kullen sharri da makirci wanda yake kulla mu 'ya'yan adam dare da rana yayin uwa masu albarka usani yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah <coughs> bayan ni'imar musulunci shine Allah ya azurta bawa da ni'ima ta tabbatuwa akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala domin ita shari'a bata damu da yawan ibada ba ko yawan da'a ga Allah abinda shari'a take damuwa da shi shine tabbatuwa akan aiki na da'a har lokacin da bawa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle wayanda suke cewa ubangijin mu shine Allah sannan suka tabbata akan haka mala'iku suna saukowa a lokacin mutuwarsu suna cewa da su kar ku ji tsoro kada ku shiga hirgiti da tashin hankali mune ne muku bishara da wata irin aljanna wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi muku alkawarinta yayin wa masu albarka lalle tabbatuwa akan da'ar Allah subhanahu wata'ala yana da hanyoyi da suke taimakawa wajen samun tabbatuwa akan da'a ga Allah shi kuma shedan yana da makirce-makirce da hanyoyi wayanda yake amfani da su kada mutane su bi waɗannan hanyoyin domin su samu su tsira wanda ya riko da waɗannan hanyoyin na tabbatuwa zuwa ga ɗa'a ga Allah ya yi hattara daga makirce shaiɗan Allah bi hannu ta'ala zai tabbatar da shi akan gaskiya kuma Allah zai kare dugadugansa daga tallan lafiya da kuma afkawa cikin fitina daga cikin muhimmancin wayannan hanyoyi wayanda ya kamata mai riko da su hanya ta farko shine tabbatar da tauhidi da tabbatar da ikhlasi ga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana kissar abinda iblis yake faɗa shedan la'anatullahi alai yake cewa da Allah subhanahu wata'ala ina rantsuwa da buwayarka wa'annan bayi naka duka sai na halaka su sai dai bayan ka wa'anda suke da ikhlasi a cikin ayyukansu bayan ka wa'anda in za su yin aiki suna yin aikin nan domin kai kuma don neman yardarka Allah ka sa mu cikinsu hanya ta biyu kiyaye tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar aikata abin da Allah ya ce kai da hannuwa ga abin da Allah ya hana ta da kuma dawwama akan wannan aiki na takawa hanya ta uku yayi uwa masu albarka shine riko da alqur'ani mai girma da riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ta hudu kiyayewa akan salloli guda biyar da kuma kiyaye zikirori da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan salloli guda biyar da dukkan wuraren da aka shar'anta yin zikiri hanya ta shidda neman ilimin addinin musulunci da kuma aiki da shi hanya ta bakwai yawaita addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dugaduganka ya tabbatar da kai akan ayyukan da'ad da kake a kansu. hanya ta takwas neman tsarin Allah kuke sarki daga shaitan ne tantacce ga ra'amar Allah ya kare ka kada dugaduganka su zame bayan da ana ayyukan addini da kai yau ka dawo kuma ba da kai ake yi ba hanya ta tara wato shine yin gaugawa zuwa ga tuba da istighfari ga Allah subhanahu wataala hanya ta goma shine abinda ake kira mujahadatul nafs mutum yayi kokari ya yaki kansa ta hanyar tilasta ka dukkan abinda Allah ke so sai ka yi kuma ka hana ta abinda kake so innan nafsa la'ammaratun bisu lalle rayuwa tana umurtar mutum ga aikin banna aikin ta'addanci aiki na saba ma Allah aiki na zubar da kima da mutuncinka to ka yaƙe ta ka yi wa kanka jihadin kanka suka cewa afdalul jihadi jihadun nafs bisin jihadi shine ka yaƙi kanka wa kanka jihadi kanka da ka haka tarbiyyar kanka akan kyawawan halaye da ɗabi'u na ƙwarai sannan ka zama mai hankuri wajen yi ma'alla su bihanu wata alaɗa ka zama mai hankuri wajen barin saba ma abinda Allah ya ce kada a saba masa wanda ya riko da wannan hanyoyin ya rike Allah subhanahu wata ala ya rike dokokin Allah to irin wannan Allah subhanahu wata ala wato zai datar da shi zuwa ga samun shiryarsa da samun muwafaka zuwa ga hanyarsa gaskiya sannan irin wannan shi ne wanda ya ma'alla gaskiya cikin cewa da gaske ne yana neman shirya Allah zai taimake shi akan kanshi kuma Allah zai kare shi daga makirce-makircen shaidan Allah zai tabbatar da shi akan hanya mai kakkiya Allah ka tabbatar da mu akan hanya mai kakkiya har sai ya hadu da Allah madaukakin sarki wanda yake shine majibincin al'amarin masu jin tsoron Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon kiyaye waɗanda dokoki naka ka ba mu ikon tsara dukkan dokoki da ka ambata muna kuma ka aza mu akan hanyar kwarai yayan uwa masu albarka wayannan ababe da kuka gani su ne ababen da ya kamata kullun dare da rana al'umma hankalin su ya karkata a kai domin sai da irin wannan ne za ka iya dacewa zuwa ga samun wannan duk mutumin da aka san shi mutumin kirki mutum mai da'a ga Allah mutum mai zuwa masallaci da guri da kana zuwa masallaci karfe goma sha biyu yau sai an ga ganka ba ka zuwa masallaci sai liman ya shigo kaga ba ka samu ci gaban rayuwa ba ka samu ci bayan rayuwa da ana ganin ka wuraren karatuka addini yau ba a ganin ka baka samu ci gaban rayuwa ba abin da shari'a ke lura da shi ba wai harko ba ƙarshe ba harko ba ƙarshe ke sa kullun mutum ya dinga roƙon Allah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Allah ka kyautata na ƙarshen mu in aka dace ƙarshe ta yi kyawu to alhamdulillah akwai yan uwan da da su aka fara wannan mai sunna tare da su ake ana yi da su yau kuma ina suke shi kenan sun zama tarihi sai dai ka ji an ce aiwa ne tsohon ɗan agajin izana na ita izanar akwai tsoho akwai yaro cikin agaji shi ɗan agaji komi shekarunka akwai lokacin da ɗan agaji ka ci yanzu ka lokacin da za ka cire kashin ka na agaji bai zamanin zai yi ba to sai ka an ce wai tsohon ɗan agaji ko mutum ya buga ƙirji da kansa shi da kai da yana cewa ai mu izalar da da mu an ka faro yanzu na mun kai sanyi to me yasa kai sanyi wannan magana da kake faɗi kamar kana dasa makanka yuƙa ne yanzu ya kamata a yi da amma a ce harka addini an taso ana yi da kai ku ne yan sahun gaba yau ka dawo sahun baya wallahi ba ci gaba ne wallahi ba ci gaba ne ba kuma masu tunanin ai suwa na sun mamaye wuri mu bari mu bari musu wallahi ba ci gaba ne ba a ah, to yanzu kawai dan wani ya zo sahun gaba ya zauna ni sai ce to shikenan na bar mai sahun gaba shi ta zama ni zan kuma sahu na uku i zamana ba ci gaba ne ba domin yau da wata harkar duniya ce ake yi aka ce wanda a tsawon gaba a shekaru uku duk za a yi mai promotion daga shekaru uku duk za a daga martaba ce a ƙara mai kaza mutum na ya dace ya muwa ne suna kira ga al'umma tsashiyan izalamu wayanda da su ake gwagwarmaya yau suna ja da baya wallahi su to su shige tsawon gaba a shiga ta yada su domin wannan ci bayan ko wannan ja da bayan wallahi ba alheri ba ne abinda alheri shi ne, da kai aka faro da ku aka yi mai farko da ku aka yi fatahu kaza da ku aka yi fatahu kaza duk da cijawa sun sani nan akwai garuruwan da aka ce aka yi jiwa ahli sunna aka ba su kashi akwai yadda aka yi musu roce akwai yadda aka yi musu kaza to wannan duk bai sa wannan lokaci ba sai yanzu shekarun da sun ta yi a ce ka ja baya wallahi ba maganar ja da baya ku zo waɗannan matasan ku shigo cikinsu a gwagwarmaya ku yi musu saitin hama ku gaya musu kune da cije ba su san jiya ba yau sun ga sani Allah ya datar da mu Allah karba mana ibadodinmu anan nake cewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ya ila salatikum yarhamukumur rahman الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله